بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A yau tara ga watan ramadan hijiran man allah Sallallahu alaihe wa Da ya garin Makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in. Wanda kuma ya dace da goma sha huɗu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya. A karatunmu na jiya. Eh, mun tsayari a ƙarshen aya ta talatin da biyar a cikin wannan sura ta suratun ra'ad wanda yau za mu ci gaba da kan aya ta talatin da shida inda Allah yake cewa ta atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب نعم الله سبحانه وتعالى bayan ya ambaci makoma na su kafirai da kuma waɗanda suke muminai bayan Allah ya ambata mana siffata aljanna wanda zai sanya waɗanda suka yi imani da manzanninsa a cikinta kuma ya ambata mana wasu abubuwa kaɗan daga cikin abubuwan da suke gidan aljannan nan na ababe na ni'ima Allah sai yake cewa wannan shine sakamako na wanda suka ji tsoronsa suka bi hanyar annabawa wa uqbal kafirin nar ma sakamakon kafirai kuma shine wutan jahannama sai Allah yake cewa walladina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi gabanin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Yahudawa da Nasara sun kasance suna farin ciki da abin da muka saukar da shi zuwa gare ka wato alkur'ani wanda wannan wasu ne daga cikinsu kuma a nan idan muka duba Allah subhanahu wa ya ambace su da cewa waɗanda muka ba su littafi malamai suke cewa duk inda Allah subhanahu wataala ya ambaci Yahudawa da Nasara ya danganta su zuwa ga littafi da aka ba su na attaura ko kuma injila ko kuma ya danganta su zuwa ga Isra'il wanda shine annabi Yaqub alaihi salam a ce banu Isra'il ko kuma aka danganta su zuwa ga annabi Musa alaihi salam to wannan yana nuna yabo ne ake musu domin duk inda Allah subhanahu wataala zai zarge su sai ya kira su da yahudawa ko kuma nasara shi yasa a qur'ani inda zaka karanta duk inda Allah ya ambaci banu isra'ila zaka ga a gurin yana yabon su ne ko da za a yabe da kushe su to bangare za a yabe su to bangare shi yasa zaka ji Allah ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum wa iyaye farhabun da inda ya ambace su da ahalul kitabi ji Allah yana ambaton su yana yabon su wa inna min ahalul kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun to duk inda Allah ya danganta su zuwa ga annabi yaqub alaihi salam wanda shine ake ce masa Isra'il ko kuma ya danganta su zuwa ga littafin da aka ba su to yawanci yabon su ne Allah subhanahu wataala yake yi ko kuma ana yabon wasu daga cikin su shi yasa Allah yake cewa walladina atainahumul kitaba wadanda muka ba su littafi gabanin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafrahuna bima unzila ilaik suna farin ciki da abin da aka saukar maka na alqur'ani me yasa suke wannan farin cikin saboda wannan littafin alqur'ani da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaskata abin da ke cikin littafin su domin sun karanta siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a littafin su sun karanta labari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zai zo kuma an ambata musu sunansa suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wasu suka yi imani da shi irin su Abdullahi bin Salam to shi yasa idan an karanta alkurani suna farin ciki da ambatan abubuwan da annabawansu suka ambata musu a cikin littafi na at-taura kuma yana daga cikin abin da yasa suke farin ciki da wannan littafi na alkur'ani shine Allah subhanahu wataala ya ambaci sunan sana'ar rahman a ciki saboda littafin attaura Allah ya yawaita ambaton sunansa na ar-rahman to lokacin da su abdullahi bin salam suka musulunta sai su ga cikin alkur'ani Allah bai yawaita ambatan sunansa na ar-rahman kamar yadda ya ambata a cikin attaura ba a lokacin suka fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya saukar da aya yake cewa qulidu Allah awidu ar-rahman Allah yace ku kira shi da sunansa na Allah ko kuma ar-rahman duka sunayensa ne kafaran makka kuma da suka ji wannan sai suka ce manzo Allah ya koma bautawa ababen bauta guda biyu da ya ce Allah sa ɗaya ne yanzu kuma ya koma bauta ma Allahu da kuma ar-rahman Allah yake cewa ayyan ma tad'u falahul asmaul husna dukkan su sunayen Allah ne in ka kira shi da Allah shine in ka kira shi da Ar-Rahman Allah ka kira in ka kira shi da Ar-Rahim haka Al-Maliku Al-Quddusu as sai dai kuma mu sani cewa duka sunayen Allah ana danganta su ne zuwa ga Allah wanda shine ismuhu al'azam shi yasa ba za ka je ana cewa Allahu yana daga cikin sunayen assalamu ba sai dai a ce assalamu yana daga cikin sunayen Allah wanda shine sunansa al'azam to yahudawa sun kasance suna farin ciki wasu daga cikinsu suna farin ciki da saukar da wannan littafi na alkur'ani amma wasu kuma kafircewa suka yi domin da aka saukar da alkur'ani suka ki yin imani da Manza, Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikinsu, suka ce ai annabawan mu sun ba mu labari cewa wanda zai zo sunansa Ahmad ne amma shi kuma wannan sunansa Muhammad annabi isa alaihi salam Allah yake ba mu labari yake cewa wa qala isa ibn maryam wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين نعم الله سبحانه وتعالى ke cewa ka ambata musu lokacin da annabi Isa alaihi salam yake ce musu ya bani Isra'il yaqub banu isra'il wato jikokin annabi yaqub alaihi salam yace lallai ni manzo ne zuwa gare ku zuwa ga banu isra'il kawai domin annabawan Allah subhanahu wataala waɗanda suka gabaci manzo Allah Allah yana aika su ne zuwa ga al'ummomin su ba zuwa ga mutanen duniya ga baki ɗaya ba shi yasa yace musu inni rasulullahi ilaikum shi kuma manzo Allah yace Allah yake cewa ma rasalaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhiran Mai cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a Allah subhanahu wataala ya aika manzo Allah ne zuwa ga dukkan mutanen duniya ga baki daya yana daga cikin abin da Allah ya fifita manzo Allah akan sauran annabawan ga baki daya yake cewa lallai ni manzo ne zuwa gare ku kuma ina gaskata littafin at-taura da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi gabanina kuma ni ina mai muku bishara da wani annabi da Allah zai aiko shi bayana wanda sunansa Ahmad to sai suka ce ai wanda annabi Isa ya ce zai zo bayan shi sunansa Ahmad ne shi kuma wanda ya zo yanzu sunansa Muhammad ne saboda haka suka ce ba za su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba duk da an samu wasu daga cikin su yan kaɗan sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba su fi mutane tamanin ba kamar yadda malamai suka ambata wasu daga ciki musamman kama akwai abdullahi bin salam da wasu mutanen najran wani gari ne wanda yana kasan saudi arabia wanda akwai lokacin da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen najran suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ib'at lana rajulan aminan suka ce manzo Allah ka aika mana wani mutumi amini fa ba'atha ilaihim aba ubaida ibn al-jarrah manzo Allah sai aika musu da abu ubaida ibn al-jarrah yake cewa hadha aminu hadhihi al-umma yace wannan shine amini na wannan al'umma wanda wannan manzila ce matsayi ne mai girma sosai a ce kai amini ne domin Allah subhanahu wataala abin da ya siffanta annabawansa da shi kenan suna da riƙon amana dukkan su aminai ne Allah ya siffanta mana su a cikin surori da yawa na alqur'ani inni lakum rasulun amin wa ana lakum nasihun amin to haka annabi isa alaihi salam ya musu wannan bishara da manzo Allah ya zo wasu daga cikin suka kafirce mafiya yawan su suka ki yin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai sunansa Ahmad ne to akwai wasu shubohi da yawa da suka kawo wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wanda wani ya nemi a yi takaitaccen bayani akan shekul Islam akwai littafi da ya wallafa mai suna aljawabu sahi Sahih liman baddala dinal masih wannan littafi ibn taymiya ya ambaci wato ya kawo amsa ne gamsasshiya akan wanda ya canja addinin annabi isa alaihi salam to a cikin littafin ya kawo shubuhi na yahudawa da nasara dalilin da yasa suka ki bin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci shubohin kuma ya bada amsa akan su baki daya to littafi ne wanda yake yana da kyau sosai duk wanda ya samu dama yana iya karanta shi insha Allah zai samu amsoshi da yawa akan abubuwan da Yahudawa da Nasara suke kawo na shubohi wajen kimbin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu da suke cewa ai alqur'ani an saukar da shi da larabci idan Allah yana so su yi imani da littafin alqur'ani ai sai ya saukar da shi da kowace yare a saukar da shi da yaren Hausa a saukar da shi da larabci a saukar da shi da turanci a saukar da shi da duk yaren duniya yawa a saukar da shi da duka waɗannan yarurrukan to sun kawo waɗannan shibohin ma wanda har yau akwai masu irin waɗannan shibohin cikin mutane wasu akwai wani wanda ba na mantawa ƙasan Misira, wanda karatu ne masa yawa kamar yadda yake faɗa ya ce ya yi bincike sosai ya gano cewa ma wannan addinin gaba na larabawa ne saboda Allah ya saukar da littafin alkur'ani da larabci da yana so mu muyi wannan addinin ai da zai saukar da shi da yaran mu Allah yake cewa wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayk wa min al-ahzabi may yunkiru ba'da Allah yace daga cikin kungiyoyi akwai waɗanda suke inkarin wani bangare na alkur'ani wato inda ya saba ma abin da yake na son zuciyarsu a cikin alkur'ani sai su yi inkari inda kuma ya dace da abin da ke cikin attaura ko yake cikin injila kuma ya dace da abin da su suke so to sai su yi imani da wannan kenan ba su yi imani da alkur'ani ga baki ɗaya ba sun yi imani da wani bangare na alkur'ani sun kare sun kafirce ma wani bangare kamar irin su kab ibn al-ashraf wanda yana daga cikin wanda suka cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka mara wa kafaran makka baya lokacin yakin ahzab suka zo garin madina lokacin ka'ab bin al-ashraf ya je garin makka yake ce musu shin da ku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne wanda yafi alkhairi a lokacin suka ce ai su sun fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi so da aka yace ku taho ku zo mu da mu taimake ku shine ya hada musu hanya ta yadda za su yi su tara jama'a suka yi samu kuma jama'a haka da yawa suka zo garin Madina domin su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma abinda suka yi niyan yi ba su iya aiwatar da shi ba Allah ya mai da su garuruwan su suna tababbu to Allah subhanahu wataala yake cewa daga cikin kungiyoyi akwai wanda suke inkarin wani bangare na alkur'ani wato cikin su Yahudawa da Nasara Allah ya ce ka ce musu kul inna ma umirtu an a'budu Allah wa la ushrika bi ka ce musu ni iyaka Allah ya umurce ni an umurce ni ne da na bauta ma Allah kan na masa shirka da komai kan na hada shi da komai a cikin da komai a wajen bauta ilaihi adu'u wa ilaihi ma'ab zuwa ga Allah nake kira kuma gare shi zan koma wato Allah subhanahu wataala idan zaka yi da awanka kar ka zama kana da awani zuwa ga kanka da Allah yake cewa kul hadihi sabili ad'u ila Allah kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani فسبحان wa manaminal أنا من المشركين نعم الله yake cewa ka ce musu lallai wannan ita ce hanya ta hanya na tauhidi na kadaita Allah subhanahu wataala kuma yace Ado ila Allah ina kiran mutane zuwa ga Allah Imam Muhammad bin Abdulwahab. Allah ya ji kansa yake cewa wasu a cikin wannan zamanin yana magana akan malamai na wannan zamanin yake cewa da yawa yawan malamai a wannan zamanin ba da'awa suke zuwa ga Allah ba suna da'awa ne zuwa ga kansu yawa yana so ya shahara ya samu shuhura a cikin al'umma a ce wani kawai shi ne ake jin sautinsa a cikin al'umma koyaushe yana so ya ga ya durkushe sautin wani kar ma ya tashi ya wuce nashi kenan ba yana kiran mutane ne zuwa ga Allah ba yana kiran mutane ne zuwa ga kansa to wannan kuma yana rusa wa mutum eh, ginshiki ko kuma tushe na da'awarsa ga baki daya shi yasa mutane malamai masu da'awa su ji tsoron Allah subhanahu wataala idan mutum yana so yi da'awa da'awa wannan aikin annabawa ne shine wazifan su da Allah subhanahu wataala ya ko su yi kuma ita da'awa tauqifi ne al'amari na da'awa tauqifiyya ce kamar yadda annabawa suka yi haka ake so kai ma kai kai da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala Kar ka yi dawa zuwa ga kanka ka yi dawa zuwa ga abauta ma Allah subhanahu wataala wanda kuma shine abin da annabawa suka fara shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo garin makka ba irin yadda kafaran makka ba su yi da shi ba su ba wani abu ko mata su ba mata ya aura ko su ba dukiya ko su ba sarauta mulki duk abin da yake so suka ce da su ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake manufansa ba wai ya kafa daula ta musulunci ba ne manufansa a tabbatar da tauhidi ne a bayan ƙasa ba wai neman shugabanci yake yi ba a lokacin da a ce neman shugabancin yake an kawo masa ai sai ya karba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yace musu abin da yake so shine su bauta ma Allah subhanahu wataala su kadaita shi su bauta masa kan su yi masa shirka haka mu duba annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya halakar da Fir'auna annai Musa bai koma masarautar Fir'auna ba da a ce mulki yake nema cikin banu Isra'il da za sai ya koma masarautar Fir'auna ya ci gaba da shugabantar su amma sai ya koma wani wani gari da ake ce mata Sina ya koma da zama a wannan gurin da shi da jama'ansa to saboda haka abin da yake so mai da'awa ya zama yana da awansa zuwa gare shi yana da'awa ne zuwa ga Allah kuma ya ringa da'awansa akan irin minhaji yadda annabawa suka tafi wajen da'awansu su fara da'awa akan tauhidi bayan tauhidi ya shiga zukatan mutane daga baya kuma sai su ɗora da wasu abubuwa wanda suka shafi matsaloli na wannan tauhidin wato ko rasta na wannan tauhidin Allah yake cewa ilaihi adu'u wa ilaihi ma'ab manzo Allah yake cewa gare shi ina kira ne zuwa ga Allah kuma ga Allah zan koma bayan an na mutu na bar duniya sai Allah yake cewa wa kadalika anzalna wa kadalika anzalna hukman arabiyya wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala waq Allah subhanahu wataala yake cewa wa kadhalika lahu hukman arabiyya Allah yace kamar yanda muka saukar da littafan da suka gabace ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka saukar da su wanda suna kunshe da usulul diyanat wato asali na addinai da Allah ya saukar da su a bayan kasa, wanda asalin guda ɗaya ne shine tauhidi Allah ya ce hakan nan muka saukar da littafin alkur'ani hukman arabiyyan yana mai hukunci tsakanin mutane yana bayyana musu hukunce-hukunce na shari'a arabiyan kuma da yaren larabci Allah subhanahu wataala ya saukar da shi da wannan yare na larabci domin a wannan lokacin babu wani yare ko kuma kabila da ta kai kabilan Qurayshawa falala a lokacin domin Allah subhanahu wataala idan zai aiko annabi yana turo shi ne yana aiko annabi ne cikin mutanen da suka fi kowanne falala shi yasa manzo Allah yake cewa inna Allah astafa kinanata mi walad isma'il wasdafa min kinanata quraish quraish wasdafa min quraish bani hashim wasdafa ni min bani hashim yake cewa Allah subhanahu wataala ya zabi kinana daga cikin ƴaƴan Isma'il annabi Isma'il alaihi salam haka kuma daga cikin kinana aka zabi quraishawa daga cikin quraishawa aka zabi banu hashim Allah ya zabe shi daga cikin banu hashim kenan a cikin quraishawan babu kabilan da ta kai kabilan banu hashim falala shi yasa Allah subhanahu wataala idan zai aiko annabi yana aiko shi ne cikin mutanen da suka fi kowane mutane falala a wannan lokacin kuma da a duba yaren da ya fi kowane yare girma da falala da daukaka a wannan lokacin shi yasa shekul islam ibnu taimiyya <coughs> yake cewa idan ana magana akan jinsi jinsi tabbas yake cewa jinsi na larabawa ya fi kowane jinsi falala duk da ana iya samun a cikin mutane wanda ba larabawa ba sun fi balarabe falala yake cewa dalili kuwa shine Allah ya aiko manzo Allah cikin su kuma wannan ba komai bane yake nuna saboda fifiko na su larabawa akan dukkan sauran kabilun wanda yayi bayanin a cikin littafi sana iktiba'u siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ah, Allah yake cewa wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyyan wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala waq Allah yake cewa hakika idan ka bi son zuciyarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan abin da ya zo maka na ilimi ka zo ka bar wannan abin da Allah subhanahu wataala ya baka shi na ilimi ka bi son zuciyarsu to da ka kasance baka da wani wali wani mataimaki wanda zai taimake ka ya kubutar da kai daga azaban Allah subhanahu wataala idan har Allah ya so ya azabtar da kai wato wannan aya malamai suke cewa kaman wa'idi ne ga malamai wato Allah yana gargaɗi ne ga waɗanda suke malamai duk wanda Allah subhanahu wataala ya fahimtar da shi sunna to kar ya kuskure wani abun duniya ya sa shi ya karkace ma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi hanyar ahlul dalala wanda suke eh, yan bid'a batattu shi yasa magabatan mu na kwarai yana daga cikin abubuwan da suke guje masa zama da yan bid'a akwai wani malami ɗaya daga cikin magabatanmu na kwarai yake cewa wanda ko shine Yahya ibn Kathir yake cewa la'ayu jalisa jalis fasikan shairan sunniyan ahabbu ilayya min ayyu sahiba mubtadi'an yace dana ya je yayi abota da fasiki wanda ya addabi mutane ma da fasikancinsa ya fi soyuwa a gare ni fiye da ya je yayi abota da wanda yake dan bid'a yace domin dan bid'a abinda illan da zai masa shine zai hana shi sanin Allah shi yasa za ga wani ya fito yana cewa kowa Allah ne to shine illan dan bid'a ana hana shi sanin wane ne Allah subhanahu wataala shi kuma fasiki iyaka dai abin da zai masa shine zai bata masa ɗabi'unsa ne amma ba zai hana shi sanin Allah subhanahu wataala ba zai haramta masa tauhidi ba tauhidin nan dai yana da asalin tauhidin amma dan bid'a kuma bid'a sa ta yi girma tana iya fitar da shi daga musulunci ga baki daya kamar yadda yake akwai shirka akbar akwai bid'a ma akbar akwai bid'a da tana fitar da mutum daga musulunci ga baki daya kamar yadda akwai shirka da take fitar da mutum daga musulunci akwai kuma shirka wacce take asgar saboda babi na shirka da babi na bid'a malamai suka ce babin su duka ɗaya ne me yasa saboda mai shirka idan ya zo zai hada Allah da wani ne a wajen bauta abinda Allah subhanahu wataala bai umurce shi da yi ba sai ya yi ya hada Allah da wani a wajen bauta ko kuma ya bauta ma Allah subhanahu wataala da abinda Allah bai ce a bauta masa ba haka dan bid'a shi ma zai zo ya kafa wata shari'a kawo wata sabuwar shari'a ce ya ce ya shar'anta bauta ma Allah da abu kaza wanda kuma Allah bai ce abauta masa da wannan abun ba wannan nau'i na ibada shi yasa malamai suke cewa aslu fil ibadat at-tawaqquf yawa asali a babi na ibada shine mutum ya tsaya kar ya bauta wa Allah da komai sai abinda Allah ya ce a bauta masa da shi to duk wanda ya zo ya kawo muku wata bid'a a cikin addini ya ce ku bauta wa Allah da shi kenan shi ma ya zama mai shari'a yana sanya wasu abubuwa na shari'a ta wannan gurin sai ya zama ya zama abokin tarayya ma Allah to shi ma sai ya zama yayi shirka ma Allah subhanahu wataala shi yasa da babi wanda yake na bid'a da babi na shirka malamai suke cewa babi su ɗaya ne shi yasa ake son malami wanda yake na sunna ya guji zama da wanda suke yan bid'a saboda dan bid'a zai bata maka duniyanka ne da lahiranka shi yasa ibn al-qayyim a cikin littafin sana eh, da ya wallafa mai suna wannan na manazili iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wannan menene sunan littafin yawa madarijus salikin baina manazili baina manazili iyaka na abudu wa iyaka nasta'in a cikin littafin yake cewa iblis da ya zo da ya samu nau'ukan mutane guda biyu ya musu illa yace akwai ashabu shahawat akwai ashabu ashubuhat. akwai wanda suke ya addabe su da abubuwa na sha'awa na duniya su sai ya hana su sanin lahira domin duk wanda yake yawan aikata sabo to yana mantawa da ukuba da Allah zai masa ranar tashin kiyama shi kuma da kuma wanda suke ashabu shubhat yace shi kuma wanda yake addabe shi da shuboyi sai ya hana shi sanin Allah subhanahu wataala sai ya zama shi a gidan duniya bai bautawa Allah ba yana bauta ma wani Allah subhanahu wataala domin mafiya yawan yan bid'a wa malaman suke bautawa shi yasa ibnu taymiya yake cewa su waɗannan musamman sufaye yace yan ɗarigu yace ulama'uhum la ya'buduna shay'an yace malaman su ba sa bautawa komai yace wa ubbaduhum na kulla shay amma su kuma ɗaliban su suna bautawa komai kowa suke bautawa in malam ya ce ayi abu kaza kai tsaye za su tashi su aikata kenan suna bauta ma wannan malamin to shi yasa wannan aya tana gargadi ne ma wanda suke Allah subhanahu wataala ya fahimtar da shi da sun ya fahimtar da shi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ya kuskura ya karkace ma wannan sunna din domin ya sani idan ya bi son zuciyarsa aka bashi wani abun duniya ya juya ayoyin alqur'ani su ya karkatar da su daga abin da Allah yake nufi ya fassara su ba haka ta yanda ba Allah ta yanda ba haka Allah subhanahu wataala yake nufi ba ko kuma ya shigo da wani abu cikin addini to ya sani cewa bayi da wani wanda zai taimake shi daga al'ukuba na Allah subhanahu wataala idan har Allah subhanahu wataala ne ya nufin azabtar da shi to bayan nan sai Allah yake cewa wala kad arsalna rusulan min qablik ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب نعم أرسلنا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الله سبحانه وتعالى yake cewa walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya Allah yace hakika mun aika da manzanni gabaninka manzo sallallahu alaihi wasallam waja'alna lahum azwajan wa dhurriya kuma waɗannan manzannin Allah ya ce mun sanya su suna da mata kuma suna da 'ya'ya wato Allah subhanahu wataala da ya aiko su ya kasance daga cikin sunna na waɗannan annabawan suna aure bayan aure da suke yi kuma suna hayayyafa suna da 'ya'ya domin wannan aya Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ita ne saboda aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kafiran Makka suka yi suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi suka ce idan har shi annabi ne na gaskiya me yasa zai zo kaman kawai shi bayi da wani aikin yi sai aure ya auri mata ya auri wancan ya auri wannan ga 'ya'ya Allah subhanahu ta'ala sai musu raddi a cikin wannan ayan cewa ai haka sunnan annabawa yake annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko su gabanin manzo Allah su ma suna aure haka lokacin da suka ce me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci suka ce mali hadar rasuli ya akulu ta'am wa qalu mali hadar rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira na'am wa ma arsalna qablaka وما أرسلنا قبلك من الرسل إلا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الله سبحانه وتعالى a nan da kafaran makka suka yi izgili wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan wani irin manzo ne haka yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa sai Allah ya musu raddi yace ai babu wani annabin da Allah ya aiko shi a bayan kasa face yana cin abinci kuma shi ma yana zuwa kasuwa haka annabi Isa alaihi salam Allah subhanahu wataala domin ya nuna musu cewa ba Allah bane shi shi ma bawansa ne bawan Allah ne Allah yake ya faɗa mana cewa kana ya akula ni ta'am mal masih ibn illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون نعم الله سبحانه وتعالى yake cewa نبي Isa alaihi salam shi ba kowa bane sai dai kaman irin yanda annabawa suka gabace shi shi ma irin hanyar su yake bi yanda Allah ya halice su shi ma haka Allah ya halice shi ɗabi'an da annabi isa alaihi salam yake da shi ta ɗan adam su ma haka ɗabi'an su take allah yake cewa kana ya akula ni ta'am sun kasance suna cin abinci kuma waɗannan kafaran makkan yahudawa da nasara duka suna da wannan labarin sun san cewa annabi isa alaihi salam yana cin abinci sun san cewa annabawan da allah ya aiko su gabanin manzo allah sallallahu alaihi wasallam suna yin aure a jiya akwai kissan da muka ambata na annabi sulaiman alaihi salam wanda mata ɗari yake da shi wasu daga cikin malamai suka ce tamanin ne matansa sauran bayi ne me yasa suka manta da wancan shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa undur kaifa nubayyinu lahum al-ayat thumma undur anna yufakun Allah yace ka duba yadda muke musu bayanin ayoyin mu amma kuma suna ta karkatar da ayoyin daga abinda Allah subhanahu wataala yake nufi to da wannan ayan malamai suka ce raddi ne ga waɗanda suke hana yin ta'addudin zaujat wato mutum ya aure mata sama da ɗaya mutum ya wuri mace sama da ɗaya wannan raddi ne gare su domin Allah subhanahu wata'ala ya halatta mana mu auri mata ɗaya biyu uku hudu malamai suka ce ya halatta ma ka auri sama da hudun amma ba lokaci guda ba wato abinda Allah ya haramta shine ka tara sama da hudu a lokaci guda ya halatta misali mutum ya auri mace ya sake ta sai ya ƙara auren wata misali a gurin yana da mata hudu to nan za a ce ya taba auren mata biyar misali ko kuma a zo a ce wata ta rasu ya kara auren wata abin da aka haramta shine ka aure sama da hudu ka tara su a lokaci guda wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya haramta Allah Allah cikin suratul nisa'i yake cewa fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا نعم الله سبحانه وتعالى yana magana kan mutane waɗanda suke rike da wasu marayu a hannunsu mutum yana rike da wata marainiya a hannunsa kuma yana so ya aure ta amma yana jin tsoro kar ya zo bare mata adalci ba wajen sadaki a lokacin Allah subhanahu wataala yake cewa fanki ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba Allah yace ku aura daga abin da ya dadada muku cikin mata biyu uku ko hudu in kuma kuna jin tsoro mutum yana jin tsoro shi mai rauni ne ba zai iya auren biyu ba ko uku ba ko hudu yana ganin shi yana da rauni Allah ya ce fa in khiftum alla ta'dilu wahidatan. aw ma malakat aymanukum to sai ka auri daya to wannan ayan tana tabbatar mana da cewa ya halatta mutum ya aure mata sama da ɗaya daga ɗaya har zuwa hudu wannan addinin musulunci ya halatta maka a kan wannan ayan akwai waɗansu waɗanda suke cikin addinin musulunci wato ba wai ma kafirai ba ne wanda kafiran yammacin duniya suka yi amfani da su cikin musulmai cewa bai halatta mutum ya auri mata sama da ɗaya ba domin suka yi ta kawo hujjoji cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu suka ce manzo Allah ya hana auren mata sama da daya aka ce ina dalili suka ce ga sayyidina Aliyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina Aliyu ya ya aure yar Abu Jahal manzo Allah yake ce masa wallahi la tajtami'u bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma binti aduwillahi inda rajulin wahid yace illa ayu tallika ibn abi talib ibnati wa yatazawwaj ko wa yankiha ibnatahu suka eh, suka ce ai manzo Allah anan ya hana sayyidina aliyu yake cewa yata ba za ta hadu da yar abokin gaban Allah a wajen mutum ɗaya ba sai dai ali bin abi talib ya saki yata ya auri yarsu ko kuma ya zauna da yata ya fasa auren yarsu da wannan sai suka ce manzo Allah ya hana ali bin abi talib ya ƙara aure suka ce wannan dalilin su ne akan cewa a haramun ne mutum ya auri mata sama da ɗaya wanda abinda ba su fahimta ba shine hatta a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci dalilin da ya sa ya hana Ali ibn Abi Talib hada yarsa da yar Abu Jahal yace wallahi la tajtami'u bintu rasulillah ma binti aduwillah yace yar manzo Allah da yar abokin gaban Allah yace ba za su haɗu a waje guda ba kenan abin da yake jin tsoro Manzala Allah shine yar Abu Jahal za ta fitini yarsa ba wai ya hana Ali bin Abi Talib ya kara aure bane abin da ya hana shine kar ya hada yarsa da wancan yar Abu Jahal shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi wanda a yau an samu wasu daga cikin musulmai da ake amfani da su wanda su ne ma suke kafa hujja da irin waɗannan hadisan cewa haramun ne mutum ya auri mata sama da ɗaya wanda wannan aya kuma raddi ne gare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar mata tara wanda wannan khususiyya ce tashi annabawan Allah subhanahu wataala sun yi aure haka annabi Suleiman alaihi salam mun ambata annabi Musa alaihi salam ya yi aure shi ma haka duk annabawan da suka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun yi shi yasa Allah yake cewa wala kad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya da kafaran makka suka aibanta manzo Allah Allah subhanahu ta'ala ya ce ka ce musu ai annabawan da Allah ya aiko su gabani na su ma ai haka suna da mata sun yi aure haka kuma suna da yaya wa ma kana li rasulin ay ya'ti bi ayatin illa bi idnillah bai kasance ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo da wata aya ba sai da izinin Allah subhanahu ta'ala domin a lokacin kafaran makka da suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su da su yi imani da shi har yake cewa Allah ya umurce shi da ya faɗa musu cewa su yi imani da shi ko kuma au ta hullu uh, qariban min darihim hatta ya ce wa'adullah Allah ya ce wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw hullu qariban min darihim hatta ya ce wa'adullah da suka ji wannan sai suka ce to manzo Allah ka zo mana da shi mana kawai Allah subhanahu wataala sai ya ce wa ma kana li rasulin ay ya'ti bi ayatin illa bi idnillah kuma sun ji Allah ya ce lahum azabun fil hayati dunya suka ce Allah ya ce suna da azaba a nan gidan duniya wala azabul akhirati ashaq suka ce to sai a zo mana da na duniyan yanzu mu gani kafin a je kiyama Allah ya ce wa ma lil rasulin ayyati bi ayatin illa bi idnillah li kulli ajalin kitab Allah ya ce duk abinda Allah ya sanya shi zai faru to ya rubuta masa lokaci ya sanya masa lokacin da zai faru wannan lokacin kuma ba zai yi a janyo shi a dawo da shi baya ba tunda Allah ya riga ya kaddara shi tabbas ga lokacin da Allah ya sanya za su halaka Allah yake cewa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit Allah yana shafi abin da ya so daga cikin abubuwan da ya kaddara wa yuthbit kuma ya tabbatar da wanda ya so Allah subhanahu wataala ya kaddara ayyukan bayi takdir wanda malamai suke cewa kaddara da Allah subhanahu wataala yayi na abubuwan da ya halitta malamai suka ce ya kasu kashi biyar akwai at-taqdirul azali A taqdirul azali shine abin da ke cikin lauhul mahfuz abin da Allah ya kaddara shi tun gabanin ya halicci annabi Adam alaihi salam da shekara dubu hamsin wannan abin da ke cikin lauhul mahfuz baya karuwa baya canjuwa ba a rage wani abu a ciki kuma ba a ƙara wani abu a ciki abin duk abin da yake cikin lauhul mahfuz wanda shine at-taqdir al-azali bayan shi kuma akwai at-taqdir al lokacin da bawa za a halicce shi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu an ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد kenan wannan hadisin abin da yake nuna mana cewa bawa idan yana cikin mahaifiyarsa Allah zai turo da mala'ika zai rubuta ajalin wannan bawan ayyukan da zai yi a duniya dan aljanna ne shi ko dan wuta ne Allah subhanahu wataala zai rubuta lokacin bawa yana cikin yana cikin mahaifiyarsa amma wannan rubutun yana hannun mala'iku ne ba wai yana cikin lauhul mafuz ba ne wanda yake cikin lauhul mafuz yana wajen Allah subhanahu wataala shi yasa nan da Allah subhanahu wataala yake cewa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit Allah yana shafi abin da ya so cikin abubuwan da ya hukunta akan za su faru da bayi yana shafe wanda ya so ya tabbatar da wanda ya so wato wannan yana faruwa ne a littafin da yake hannun mala'iku baya faruwa a cikin littafi na lauhul mafus domin lauhul mafus littafi ne wanda yake da ihkam hukum kuma ihkam wanda yake mubram wanda ba a canja abin da ke cikin sa to shi yasa akwai wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba ayyubu sadalahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari fi athari rahima manzo cewa duk wanda yake so Allah ya shimfida masa arzikin sa yawaita masa shekarun sa to ya ringa sadar da zumunta da wannan wasu daga cikin malamai sai suka ce idan aka ce Allah zai kara ma bawa shekaru kenan ana nuna cewa za a taba abin da yake cikin lahul mafus kenan sai suka fassara hadisin suka yi tawilinsa ta yadda ba haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba suka ce abinda da yake nufi Allah ne sanya ma rayuwar albarka kamar irin su Imam Nawawi rahimahullah bayan kuma abinda da Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi tabbas shekaru za a ƙara ma bawa mai wa Allah ya kaddara za ka yi shekara arba'in ne a gidan duniya a cikin littafin da ke hannun mala'iku sai ka zo ka sadar da zumunta wannan sadar da zumuntan sai ya zama sababi da zai sa Allah ya ƙara maka shekaru mai yawa kai shekara 60 to amma kuma shekara 60 din nan shine yake rubuce a cikin lahul mahfuz kenan lokacin da aka umarci mala'iku su rubuta shekara 40 kenan akwai wani abin da zai faru ya karu ya kai sittin kamar yadda yake cikin lauhul mafus kenan a lauhul mafus a lokacin sittin ne abin da ke cikin littafin da ke hannun mala'iku kuma rubuta arba'in. to sai kai wani abin da yake sababin sa zai sa a ƙara maka shekaru saboda haka shekaru ne Allah yake kara mu bawa shekaru kuma hakika ne ba wai albarka ake ƙara wa mutum cikin rayuwarsa ba kamar yadda haka shine ya tabbata a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke ingantattu to anan Allah subhanahu wataala yake cewa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit Allah yana shafi abin da yaso ya tabbatar da kuma wanda ya so wa indahu ummul kitab shi yasa yake cewa wa indahu ummul kitab a wajensa akwai lauhul mahfuz kenan abin da yake shafewa ba wanda yake cikin lauhul mahfuz bane yana shafe abin da ke hannun mala'iku ne sai umurci mala'ikun ya ce abin da nace ku rubuta a waje kaza ku gyara domin babu wanda ya san abin da ke cikin lauhul mahfuz ilimin da ke ciki sai Allah Allah shi kadai ya bar kansa sanin abin da yake cikin lauhul mahfuz shi yasa malamai sun yi ta maganganu akan shin duka ilimin Allah ne a cikin lauhul mahfuz malamai suka ce idan muka tabbatar da wannan ba mu tabbatar ma Allah siffa ta kamala wanda take mutlak ba ilimin Allah ya wuce abin da ke cikin lahul mafus ba duka ilimin sa ne a cikin lahul mafus ba Allah subhanahu wataala yake cewa yamhullahu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab Allah yana shafe abin da yaso ya bar kuma abin da yaso ya tabbatar da shi wa indahu ummul kitab lahul mafus yana gurinsa abubuwan da ya rubuta tun gabanin ya halicci annabi adam alaihi salam da shekara dubu hamsin wanda a lokacin da Allah ya halicci alkalami yace alkalamin yayi rubutu yace mala aktub yace uktub ma huwa ka'in ila yawmil qiyama ka rubuta dukkan abin da zai faru har zuwa tashin kiyama sai Allah yake cewa wa in ma nuriyannaka وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب نعم الله يكي cewa wa imma nuriyannaka ba'd alladhina na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama alayka albalaghu wa alayna alhisab Allah yake cewa ko dai mu nuna maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani bangare na abin da muke musu alkawari na azaba da zamu musu a nan gidan duniya kana raye au na tawaffayannaka ko kuma mu dauki rayuwanka wannan azaban ya faru da su bayan rasuwanka amma dai kai aikinka fa inna ma alaikal balagu abin da yake kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka isar da sako da Allah ya umurce ka da shi na wannan tauhidi wannan alqur'ani ka isar da shi zuwa ga mutane wa alailil hisab hisabi kuma yana gare mu kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yace abin da ke wajibi akan ka shine ka isar da sako amma karban wannan sakon ko mutum yayi aiki da shi wannan kuma Allah subhanahu wataala shine yake datar da bayansa da wannan ayan ne da ire-iren su Allah subhanahu wataala wanda ya ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma anta munzir da sauran ayoyin da Allah yake cewa inna ma alaikal balag Allah yake cewa lallai abin da ke wajibi a kanka shine isarwa kawai ka isar musu da wannan sakon malamai suke cewa wannan ka'ida ce ga duk wani wanda yake mai da'awa ya sani cewa idan yayi da'awa ba karbi da'awansa ba kare ji bakin ciki domin dama karban ba kansa ba shine zai sa mutane su karbi da'awansa ba haka idan ka yi wani nasiha sai ki karban nasiha ba damuwanka bane sai ka kyale shi nasiha abin da yake kanka wajibin shine ka yi masa nasiha kuma ka yi masa sai mai karbi nasihan ba dama karban ba hannunka yake ba Allah shi ne yake datar da bayansa idan ka masa nasiha ya karba wannan ya taimaki kanshi Allah ya taimake shi kuma ya karbi nasiha da ka masa sai ya karba ya aiki da shi ka masa nasiha bai karba ba shi kenan sai ka kyale shi dama ba kai ne ba wajibi bane malamai suke cewa baya daga cikin sharadi na nasiha idan ka yi ma wanda ka masa nasiha ya karbi nasiha ba sharadi bane za ka yi wa mutum nasiha bai karba ba kenan ka kyale shi dama karban nasiha wannan taufiki ne daga wajen Allah subhanahu wataala da yake yi ma wasu daga cikin bayinsa bayan nan sai Allah yake cewa awalam yaro أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب نعم الله سبحانه وتعالى yake cewa awalam yarau anna na'atil arda nanqusuha min atrafiha Allah yace shin su kafiran Makka basu ga yanda muke buɗe gari bayan gari bane ta yanda garin Makka Allah subhanahu wataala ya ba wa Allah dama ya buɗe wasu garuruwa wanda suke kusa da garin Makka ana buɗe har aka isa zuwa garin makka aka cimma garin makka aka bude garin makka haka aka tinkari taif aka bude taif haka da sauran kafirai wasu wanda ma da kansu suka kawo kansu Allah subhanahu wataala yake cewa shin ba za su lura bane su kafiran makka ta yadda Allah subhanahu wataala yake bude gari bayan gari wato yake tauye ƙasa bayan kasa a zo a karɓi wannan garin a buɗe ta bayan an buɗe wannan garin a zuwa a ƙara buɗe wata gari wanda tana kusa da wannan garin su garin makka Allah subhanahu wataala yana ambata musu su quraishawa da Allah yake cewa walaqad ahlakna ma haulakum min alqura wa sarrafna alayati la'allahum yarji'un Allah yace hakika mun halakar da waɗanda suke kewayen ku ku kafaran makka me yasa ba ku karbi dawan Allah ba an halakar da su kun ga irin abubuwan da suka aikata da ba su bi addinin Allah ba me yasa ku kuma ba za ku bi addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah yake cewa wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmi Allah subhanahu wataala shine wanda yake mai hukunci kuma babu wanda yake mai iya mayar da abinda da Allah ya hukunta duk abin da Allah ya hukunta shine zai faru duk yanda kai ka mayar da wannan hukuncin ba za ka taɓa iya mayarwa ba shi yasa mu duba mahaifiyan annabi Musa alaihi salam lokacin da aka haifi annabi Musa a cikin banu Isra'il a lokacin ta firgita sosai saboda tana ganin cewa fir'aun zai zo ya kama wannan dan ya kashe shi Allah subhanahu wataala ya mata wahayi na ilhami da yake cewa wa auhayna ila ummi Musa an arbi'i وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين نعم الله سبحانه وتعالى كتوى أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyan annabi Musa alaihi salam cewa ta shayar da ɗanta wato Allah subhanahu wataala ya ce ki shayar da shi ba abin da fir'auna zai iya masa fir'aunan bawanmu ne duk yadda muka so zamu jujjuya shi in Allah ya so a wannan lokacin kiftawan ido ne kawai ya ce ya halaka fir'auna zai ya halaka Allah ya ce mata ki shayar da shi a lokacin duk da haka ba ta samu nutsuwa ba Allah ya ce fa idza alaihi idan kin kina jin tsoro fir'auna fa zai iya cutar miki da wannan dan bara ki gamsu ba to Allah ya ce fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani Allah ya ce ki sanya shi a cikin akwati ki jefa shi a cikin ruwa Allah ya ce kuma kar ki ji tsoron rabuwa da danki haka kar ki ji bakin ciki na rabuwa da shi inna radduhu ilayki Allah ya ce lalle mu za mu dawo miki da wannan dan wa ja'iluhu min al-mursalin kuma za mu sanya shi daga cikin manzanni wanda annabi Musa alaihi salam yana daga cikin wanda Allah subhanahu wataala ya yi bushara da cewa su manzanni ne tun suna jarirai haka annabi Isa yake cewa qala inni abdullahi atani al-kitaba Mubarakan Aina ma kuntu wa اينما bis Salati بالصلاه zakati ma dumtu hayya haka shi ma lokacin yana jariri ya ce Allah ya sanya shi daga cikin annabawansa to haka a lokacin mahaifiyar annabi Musa alaihi salam a lokacin haka ta aikata kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarce ta kenan anan ita tana jin tsoro ne saboda fir'auna yana so ya hana zuwan annabi Musa alaihi salam Allah kuma idan ya hukunta abu babu mai iya wa wanda zai iya mayar da hukuncin Allah a lokacin bayan fir'auna abin da ya gudana a gidansa ya gudana aka zo ƴar uwarsa ta ce hashin baran nuna muku wani gida ba wanda za su shayar muku da wannan dan. kuma su masu kyautatawa ne ga fir'auna saboda girma da yake da shi za su kyautata masa haka fir'auna a lokacin ya yadda aka mayar da annabi Musa alaihi salam wajen mahaifiyansa Allah ya ce faradadnahu ila ummi wa haramna alaihi almaradi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli bayti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'aynuha wa la tahzan wa lit'lama an أن وعد الله حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم الله سبحانه وتعالى yake cewa muka haramta ma annabi Musa alaihi salam karban duk wata maman wata mata duk wanda ta zo za ta yi kokarin shayar da shi bare karba ba haka har wata yar uwarsa a lokacin take cewa shin baran nuna muku wani gida ba wanda za su ɗauki nauyin shayar muku da wannan ɗan, kuma su masu kyautatawa ne ga fir'auna ba za su kuntata masa ba Allah ya ce sai muka mayar da annabi Musa alaihi salam zuwa ga mahaifiyarsa domin ta samu nutsuwa saboda a lokacin duk ta yi hakuri, ta yarda ta sa ɗanta a cikin teku amma duk haka tana jin tsoro amma alƙawarin da Allah ya mata ya cika wannan alƙawarin shi yasa duk wanda ya haƙuri Allah subhanahu wataala zai tabbatar masa da wannan kalma ta alkawari da yayi cewa duk wanda ya hakuri akan wani bala'i da yake ciki mu duba banu isra'il suka ce malami Musa udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana an cutar da mu kafin ka zo haka bayan ka zo ma ana ta cutar da mu annabi Musa yace asa rabbukum lika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun yace Allah ya kusa ya halakar da abokan gaban ku sai ya shugabantar da ku a bayan kasa ya ga ko kuma ya za ku yi Allah ya umarce su ya ce annabi Musa alaihi salam ya ce musu su nemi taimakon Allah su yi haƙuri ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah ku yi haƙuri banu Isra'il a lokacin sun yi hakuri kuma suka nemi taimakon Allah Allah ya yi wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Isra'ila bima sabaru kalman Allah subhanahu wataala da ya musu alkawari na cewa zai taimake su nan idan suka yi idan suka yi haƙuri ta cika Allah ya cika alkawarinsa shi yasa Allah subhanahu wataala yi alkawarin cewa zai taimaki bayansa muminai Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce haƙƙi ne a kanmu mu taimaki bayanmu waɗanda suke muminai shi yasa bawa a kowane lokaci ya sani cewa babu mai canja wani abu sai Allah Allah ne yake hukunta komai da komai babu wanda yake iya mayar da hukuncin da Allah ya kaddara shi yasa Allah yake cewa wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab kuma shine wanda yake mai gaggauta hisabi mabayinsa bayan nan sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wa qad makara alladhina min qablihim falillahi al-makru jami'a wa qad makara alladhina min qablihim falillahi al-makru jami'a يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار نعم lura da cewa lokaci yayi insha Allah za mu dakata kan wannan aya ta arba'in da biyu, in Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu cigaba da kan wannan aya da Allah yake cewa qad makara alladhina min qablihim falillahi almakru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa sayalamu alkuffaru liman uqbad dar ah, ah, ba tambayi za yi cikawa kenan da ayin ko ah, karisa ayin kenan tamin ya ciki tsaye to insha Allah a nan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana yan uwanmu musulmai waɗanda suke cikin hali na fitintunu a cikin duniyar nan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya kubutar da su daga hannun azzalimai fil haqiqa musulmai a yanzu a duniya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari yake cewa tadada'a alaikumul umam manzo Allah yake cewa al'ummomi za su yi cincirin dokanku su yi ta cinku suna cinku kata-kata kamar yadda mayin wata idan suka yi yawa akan akwashi ko wani faranti na abinci yadda za su yi ta wawa to haka abokan gaba za su yi akan ku musulmai a lokacin har sabai suke tambayar manzo Allah suke cewa amin qillatin nahnu ya rasulullah shin wannan ranan bamu da yawa ne manzo Allah yake cewa kuna da yawa amma sai dai yawan kun na banza ne yace kuna da yawa amma kaman kun fante ku haka kuke to shi yasa a yau idan muka duba halin da musulmai suke ciki a duniya kasan Siriya duk wasu abubuwa da suke faruwa a wannan kasan abubuwa ne waɗanda suke babu daɗin ji ba daɗin gani kasa ce wacce take da ɗimbin albarka amma Allah subhanahu wata'ala ya aiko da annabawansa da yawa waɗanda suke sun zauna a wannan ƙasa ta siriya ga malamai da suka fito daga wannan ƙasar siriya wanda duk yawanci malaman da muke karanta littafansu nawawi ibn kathir ibn taymiya ibn al-qayyim ibn su duk sun zauna a siriya sun zauna a Dimash, to amma yau idan kaga abubuwan da suke faruwa a kasan wato da aka san cewa makirci ne na kafiran duniya wanda kuma ba da komai suke yi ba sai dai fada da addinin musulunci to saboda haka wajibi ne akan mu mu ringa yi wa duk wanda ya shiga irin waɗannan fitintunu na rayuwa mu musu addu'a Allah subhanahu wataala ya kubutar da su daga hannun abokan gaban su Allah kuma ya taimaki su waɗanda ake zaluntar su domin tabbas akwai wanda ake zaluntar su a ƙasa akwai kuma wanda su suka janyo fitinan wanda shi yasa ba a so mutum ya janyo fitina wanda fitinan ta fara daga zanga-zanga ne aka fara zanga-zanga wa shi basharul asad akan ya sauka daga zanga-zanga ya koma yaki wanda tun kusan 2010 ko 11 ake ta yaki a siriya har yau ba a iya kawar da shi bashar ba an kashe miliyoyin mutane an fitar da miliyoyi daga ƙasar Siriya wasu sun mutu a teku wasu sun mutu cikin kankara hakan nan dai an tarwatsa ƙasan wasu sun koma cin ganye abincin da za su ci ma wasu ba su da shi to shi yasa fil wa minhaji na annabawa wajen da'awa yana daga cikin farko abin da ya afka da su cikin wannan fitina shine fito na fito da shugabanni a ce za a fita a yi zanga-zanga ma shugaba wanda shine farko abin da ya fara janyowa wanda shi yasa mafi yawan malaman mu na sunna suna horas da mu suna mana gargadi cewa kar mu kuskura zanga-zanga kafaran duniya ne suka kawo shi ko ba dan goma sai saboda su janyo fitina tsakanin musulmai wanda abin da yanzu suke faɗa bayan abubuwan da ya faru a kasashen larabawa na zanga-zanga da aka ringa yi aka yi a egypt aka yi a libya aka yi a yaman aka yi a syria ga sunan ana ci gaba da yi wani wajen ya koma yaƙi kafiran duniya da wannan sai suka ce musulmai ba su iya shugabanci ba me yasa saboda mabiyansu a kowane lokaci fito na fito da su suke yi wanda wannan kuma tabbas abu ne wanda su din abokan gabanmu su ne su wanda kuma suke taimaka musu da makamai yanzu mutanen libya da suka kawar da gaddafi su din ne suka taimaka musu suka kawar da gaddafi wanda obama a lokacin da ya zo kafin ya sauka a mulki yake cewa yana daga cikin abun da ya yi a mulkinsa wanda wanda kuma shi a yau bai wato yana son yi cibin amma kuma bai yi ba wato yana son ya ga cewa ya kawo mutanen Libya canji amma kuma bai kawo musu wannan canjin ba wato daga zaman lafiya sai suka koma cikin rikici wanda ko da suna cikin rikicin ne ma rikicin sai ya fi na daɗin muni wanda shi da bakinsa yake faɗan wannan wanda ya kamata ya zame mana abun wa'azi to amma bai zama ba mutanen sudan su ma ya suka fito su ma zanga-zanga haka wasu ma haka nan gaba da aka ji su ma sun fito shi yasa zanga-zanga ba addinin musulunci ba ne addinin musulunci bai yadda da shi ba shi yasa haramun ne nau'i ne na kuruji ma shugabanni kuruji ma shugabanni kuma ya saba ma akidan mu na magabata ma akidan magabatan mu ahlus sunnati wal jamaa ha ko muna addu'a malamin mu a kowane lokaci a wannan majalisi da kuma lokutan da muke wasu ibadunmu wanda suke da karatun alkur'ani ne ko na bilbili ne na sallah wanda yana da kyau mutum idan ya wani ibada ya yi tawassuli da wannan ibadan cewa Allah subhanahu wataala ya taimake shi kuma ya kubutar da shi daga wannan hali da malam ya shiga kuma muna ƙara ba da haƙuri ba iyalansa domin tabbas akwai zafi akwai raɗaɗi wajen rabuwa da mutumin da koyaushe kullum kuna tare da shi a ce kun yi kwana ɗaya biyu uku a ce baya nan tabbas musamman iyalansa babu wanda za su fi shiga hali wanda yake na damuwa sosai kamar su to haka muna ba su haƙuri Allah kuma ya sanya wannan ya zame musu kafara ne abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ah, ah, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik